Matukar ashana ko na gari, komai ya yi farko a rayuwa zai kare. Bakar ashana ko na gari. Komai ya yi farko a rayuwa zai kare. bar ɗabi'un banza. zada karki dore babu kyau irin halin da kike na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko nagari. bakar ashana ko na komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ke makare a shana ko na gari bakar a shana ko na gari komai yayi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dole babu kyau irin halin da kike na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana na gari bakar ashana na gari komai yayi farko a rayuwa za ya kare bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana na gari bakar ashana na gari farko <laughs> ranke daɗe me sunan naki ne sanin sunana ba shi ne mafi a'ala ba me kake bukata a wajena shi nake bukata ka shirya siyan abu mai daraja ko kuma fakawa za ka yi da saukar kwarai kuwa ni na shirya siyan haja tunda nake ban taɓa tsaye da yarinya ba na kasa biyan hajjata nawa ne hajjin naki dubu ɗari biyar kawai dubu ɗari biyar kawai bude dashboard ki ɗauki dubu ɗari biyar ki bar ragowar shi kenan to yanzu ina maka nufa ai hausawa na cewa kai da kaya mallaka wuya ne tun da ka siya ka biya ai sai yadda kai da ni sai na ɗaya da mu shi kenan ni na baki dama ina ne masaukin naki ko ce ina ne gidan naki gidana kwarai da gaske ba wani abu bane ya sa na haɗa ku ba kafin kai ku ciki muna da wata doka ce guda ɗaya wacce nake so mu sanar da dokar kuma ba wani abu bane illa iyaka dokar ita ce ba mu yadda kowace ɗayar ku ta kula wani namiji da sunan mu'amalar soyayya ko ta mutunci muna da tsarin mu ne yadda za mu rinka nuna muku kuna kula maza kuma duk wani namiji da muka tura ɗayar ku ta kula sai mun sa shi a cikin tarkon bisa tsarinmu kuma kowaccen ku za mu karanta mata abin da rata gaya mata namijin ƙarƙashin tsarinmu kuma don haka kafin wata ma'amala da shiga tsakaninku mu riga da mun samu abin da za mu samu wannan shine dokar mu bakar ashana ko na gari Ka shuje ciki ku dau jakata an ba kowaccen kuma kullun ɗakin ta bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ke bakar ashana ko na gari abin da ya sa na tara ku a nan ba na tara ku ba ne saboda kowaccen ku ta je ta siyar da jikinta don ta samu kuɗi ba na tara ku ne a nan saboda mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu nemi kuɗi saboda a yanzu duk macen da ta ce jikinta za ta siyar ta samu kuɗi to kuwa haka jikin zai ƙare ya batta bata tsinana wa kanta komai ba kowace cikinku tana fahimta? Yanzu idan gari ya waye, kowace a cikinku akwai kalan aikin da zan bata. Wani irin aiki kenan an anci? Amma ni ma a yanzu ban san aikin da zan ba kowace daga cikinku ba. Sai lokacin in yayi zan sanar da ku. Mhm. To banda tambayan kwakwaf, kowace cikinku fi doka kawai ta zauna lafiya. amma kafin nan zan kirkiri fati da za a yi wanda kowane shahararren dan bariki da yake ji da kansa wanda idan ya ji zai zo gurin saboda a san da mu kun ga daga nan sai mu daura daga inda muka tsaya don duk wani dan bariki a garin nan in ya zo gurin fatin nan ya ga mata sai ya kiɗimi wannan shawara ta ki ta yi anti babba wannan fatin zan haɗa shi ne don kowanne mutum da yake alƙaryan nan ya san da zaman mu. Zancen ki dutse anti babba. Ta haka ne kawai za mu samu damun biyan bukatunmu. Kuma ya zama dole kowaccen ku ta bani haɗin kai ina yi bari na bari. Don mu samu damar da duk wanda za mu kunna wuta ta gabansa to ya ƙone ƙurmus haka ne anti babba bakar ashana ko na gari saboda haka ne yasa nake so a canza suna na mariya gama gari na koma wani gari bakar ashana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa zai kare wa tabbatar da muna godiya da irin haɗin kan da kuka bamu mune wa manyan baƙi da suka zo wajen nan mune maku godiya don haka akwai mata kala kala kala kala a wajen nan akwai matan da muka taso masa aure muka shigo da su cikin wannan kungiya mu akwai matan da suka tashi aure muka lalata auren muka shigo da su wajen a ah, to eh mana yanci kada su je su shiga gidajen mazajensu a je a tauye masa haƙƙin tauye masa yanci don haka wajen nan mun shirya shi ne don a sakata a wala a bararraje yawwa kuma wajen nan ba na son coge ba na son wange yawwa don haka akwai babban mawaƙi da muka gayyato wajen nan shahararren mawaƙi da zai kaɗa mana mu sakatan wala a wajen nan. Eh, eh, eh, mata gani ga mata kuma za mu sha cashiya ni da mata DJ Ra'un jikin nan yan mata Shaku dance for me ge yan mata AKA an fara yan mata mata an jera bit ya kare na ƙara tuta na na jera mata na rawa kuma mun tara abdul ziba na garin kedi da abokai na duka mun gane wakar mun yi daidai ne gayoyin ne kun gane takarawa kuma an fara sanadi na yabon wakar zango jama'a da yawa duka an tsara in mun zo ta su mun kare gayu su ce sai mun kara sai mun kara sai mun kara waka da salo mai an fara ake lalle ka tara kun ji gidan an fara yan mata an fara yaye shakuda has for me ge yan mata Yake an fara yan mata the master, The monster. Baby, I get to you one. I would care for two. I would give for two. Please take all my money. Make your hold me tight, baby. Give me the kiss, I love it. Shake that thing for me, yeah. I will take you to the work, yeah. Come to close, my lover. Take all my money, yeah. Even the money, sir. I'm fire, just go dance for me. I'm fire. I'm fire, make it dance for me, yeah. I'm fire. Ampara, baby Ampara baby an fara premasta kun kidang Ampara, yamata fara yan mata dance for me, yeah, yamata Baby, just dance for me, yeah AKA Ampara, yamata yan mata Yarima zamani Da janaral ezi Ga Kawa an Ampara Salo jiki da dabara Bano mana san kira Ban zami da zabira Dari mu zamani sama yare Yan sun zo ta sun an fara ne ke sa su dara sa su dara in ji gidan an fara yan mata an fara haye eh, eh. yaye shako dance for me ke yan mata baby just dance for me ye eh. aka an fara yan mata Bremasta an fara an fara an fara kin ji gidan an fara yan mata white house an fara general a zifa su boyyare man zamani Ampara an fara yan mata an fara an fara a wannan mutara buga wata baby na baby na ah, sweetheart na baby da wani haka daga haɗuwa I need daga ganin ka ne kawai na ji a yi baby na bibi na to dan yi fakin mana mai magana a ah, to saboda magana mai muhimmanci eh ai ni kaina akwai magana da nake son ni da ke ƙara in tsaya mu yi magana da zamu <laughs> Allah ko bibi Allah kuwa wani na ce da Allah in ba za ki damu ba Allah menene sunanki ne Gillo wa Gillo Gillo wannan wannan suna ne wannan suna ne komi ga gillo a cikin jaka bari in ɗauko maka gilli ka gani a jaka a jaka kuma gillon zan ɗauko maka gama gari <laughs> shi na gama da shi yanzu dai kirka ko yanzu yanzu club dot ki same ni yanzu yanzu fa <laughs> shi ke da bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare bakar ashana ko gari komai yayi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore kin ga kuɗin da na samu a motarsa naira dubu ɗari bakwai kin ga kuma makullin mota na turo shi to ai ba ki sani ba ai motan ma ba da ban sabon kin san me ba kawai kin san me ba dauke shi kuma mu yi ko ku da ba ga ya ga yan ba Wannan karan dutan abu ne. To sarki lalaci da bacci wannan karan ki zaki fita aiki. To ai dama zaman jiran sanaki. Anti me yi tsarin? Ban yanke tsarin yadda yake ba tukunna yanzu lokacin da na yanke zan sanar da ke. Anti ni kan har yanzu aiki bai zo kaina bane ba? In dai aiki ne banda abinki. Me kike ci na baka na sai? Aiki ka ai sai kin yi shi kin gaji. nan ba rikice iya kudinka iya shagalinka iya barikinka iya samunka Toci ma zaune ke kuma mana surutu ba aikin da kike yi. Ke ki fita kaidona a rufe. Ni ce gindin gyare a gidan nan. Ko kuma ba haka ba. Sannan ki biza yanzu nan ki koma gidan malam. Ko ba haka ba ce. Ha ba ruwana wannan ki da kannin ki ne. Tsakanin. Auta ina shishan ina zaune a banza ba mu aikin komai. Aikan. asarar za ta yi yawa ba aikin Allah ba aikin shaidan bari jin ɗauko Abu Muhammad. A yau ne hukumar NCDC ta sanar da karuwar masu cutar corona guda goma sha tara a wannan jihar ta mai albarka, ta kuma sanar da sallamar mutum ɗari da sittin da uku. Sa'an nan an samu rasuwar mutum. Daga wani bangaren kuma, hukumar 'yan sanda ta wannan jiha ta mai albarka ta sanar da tsintar gawar wani bawan Allah algard rod wanda ga dukkan alamun guba aka sa masa wanda a baya an samu faruwar irin wannan kashe-kashen wani mun wani an samu a hotel wasu kuma akan wasu hanyoyi saboda haka hukumar 'yan sanda ta wannan jiha tana gargada mutane masu ɗaukar waɗanda ba sani ba su rage su kuma wani dalili wanda ya kama ya mutu na lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji ne alhaji da wakil alhaji alhaji ne ya ba mu da mutunci sai je wurin mutum ya Ashe ajali ne ke kira Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun rasa alhaji 别别别！你你你，快不快？快点， ba wani evidence ku samu a wajen nan babu ba ku samu kowa a wajen ba ko mutum ɗaya amma ya kai ka san da mutuwar nan kamar misalin karfe nawa ka kira ka shida shaura ne Where are you? Sasha a